Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai baba Yakubu makeri ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau laraba 25 ga watan Oktoba shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji cewa yau laraba majalisar wakilan amurka ta zaɓo mark johnson na republican a matsayin kakakinta bayan kwashe kwanaki 22 ba tare da shugaba ba ministan harkokin wajen kasar ghana kuma shali ayukuboce ta kira ga kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya da su yi kokarin samar da zaman lafiya da warware rikici ta hanyar diplomasiya da tattaunawa akwai kuma rahoto akan batun karancin man fetur a kasar kamaru wanda ya jefa mazauna birnin yawunde cikin matsala na rayuwa da yau da kullum. akwai kuma tattaunawa da abokiyar aikinmu hawa Sharif ta yi da Malam Tijjani Mukaddas wanda yake karatu a nan Amurka sakamakon wani shirin karatu na ba yara wanda ake kira shaka tafi sakamakon haka ne kuma ya samu wannan ɗaukaka har zuwa nan Amurka. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga ƙasar Ghana wanda Ridwan Abbas zai kawo mana. To amma kafin nan ga Murtala da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da wannan yammaci ka kuma cikakkun labaran duniyar. Jami'an kasar Ukraine a yankin kasan sun faɗa a yau Laraba cewa wani harin sama da Rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin Berslav inda kuma ya kashe mutum guda. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce dakarun tsaron samanta sun harbo jirage marasa matuka goma sha ɗaya da Rasha ta harba a cikin dare. A yammacin Ukraine jami'ai sun ce harin da jiragen saman Rasha suka kai ya lalata gine gine da ke kusa da wata tashar makamashin nukiliya ma'aikatar makamashi ta ukraine ta faɗa wani sakon telegram cewa harin na rasha ya faru ne a kusa da tashar nukiliya ta karminski inda ya lalata tagogi da gine gine da ke kusa da kuma layukan wutar lantarki na yankin a jiya talata shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi alkawarin kwato yankunan ukraine daga sojojin rasha suka mamaye ya yi alkawarin kwato yankunan ukraine da sojojin rasha suka mamaye ukraine za ta kwato yankin ta da mutanenta in ji zelensky a cikin jawabinsa na dare ya kuma ce duk da shakku da mutane da yawa a duniya suke da shi ukraine ta nuna cewa za ta iya yin nasara duk da kalubalen da ake fuskanta musamman a yankin tekun bahar aswad rundunar sojin isra'ila ta sanar yau laraba cewa ta kai hare-hare ta sama kan cibiyoyin mayakan hamas a zirin gaza tare kuma da kai wasu hare-hare kan sansanonin soji a siriya rundunar sojan ta ce wuraren da aka kai hare-haren na gaza sun hada da ramukan karkashin kasa na hamas da ma'ajiyar makamai da tashoshin harba makamai masu linzami kafofin yaɗa labaran kasar siriya sun bayyana cewa hare-haren da isra'ila ta kai sun kashe sojojin siriya takwas tare da raunata wasu bakwai a lardin dara rundunar sojin isra'ila ta ce jiragenta sun kai farmaki ne a matsayin martani ga rokokin da aka harba daga siriya zuwa isra'ila hare-haren na kan iyaka na zuwa ne a daidai lokacin da ake fargabar cewa yakin na isra'ila da hamas na iya rikidewa zuwa wani babban rikici na yankin isra'ila ta gargaɗi mayakan hezbollah da ke samun goyon bayan iran a lebanon da cewa kada su shiga yakin shugaban kungiyar hezbollah hassan nasrallah ya karbi bakuncin manyan shugabannin hamas da na jihadin islama domin tattaunawa a yau laraba wata sanarwa ta ce shugabannin sun tattauna kan abin da za su yi domin samun nasara kan jajircewa a gaza shugaban kasar china shi jinping ya faɗa yau laraba cewa kasar ta china na son yin haɗin gwiwa da amurka yayin da ɓangarorin biyu ke ƙoƙarin danne bambance-bambancen da ke tsakanin su domin yin aiki tare don tunkarar kalubalen da duniya ke fuskanta a cewar kafar yada labaran kasar china ko amurka da china ɗin za su iya cimma daidaitacciyar hanyar kawance da juna abu ne mai matukar muhimmanci ga duniya in ji shi a wata wasiƙa da ya gabatar a wajen wata liyafar cin abincin dare ta shekara-shekara ta kwamitin ƙasa da ƙasa kan hulɗar amurka da china da ke new york kiran da shi ya yi na ƙara daidaita dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu wanda ya ce kamata ya yi a gina shi bisa ƙa'idodin mutunta juna da kuma zaman lafiya da samun moriyar juna yana zuwa ne gabanin wata muhimmiyar ziyara da ministan harkokin waje wang yi zai kai a birnin washington a cikin makon nan ziyarar da babban jami'in diplomasiyyar na kasar china zai kai daga ranar alhamis zuwa asabar za ta kasance mafi girman ganawa ta kai tsaye gabanin ganawar da ake sa ran za a yi tsakanin shugaban amurka joe biden da shi a san francisco a lokacin taron tattalin arzikin asiya da tekun pacific na watan nuwamba mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc wani dan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka na iya takarar zama shugaban majalisar a yau laraba bayan da 'yan majalisar suka yi maya, na tsawon makonni uku don cike gifin ɗaya daga cikin manyan mukamai na shugabancin gwamnatin amurka 'yan jam'iyyar republican da suka yi wani zama na sirri da yammacin jiya talata sun zaɓi ɗan majalisa mike johnson a matsayin ɗan takararsu na baya-bayan nan na kakakin majalisar kuma na hudu tun bayan da aka tsige kevin mccarthy daga mukamin johnson ɗan majalisa ne daga jihar louisiana wanda ya nemi goyon bayan 'yan jam'iyyar republican kan kokarin da tsohon shugaban kasar donald trump ya yi na soke sakamakon zaben shekara ta 2020 babu tabbas akan ko johnson zai iya samun goyon bayan yawancin 'yan republican a majalisar abinda 'yan takara uku da suka gabata suka kasa yi domin maye gurbin makafi kakakin majalisar wakilan amurka shine na biyu a jerin sunayen masu gadon shugaban kasa. guguwar otis ta ɗanyi rauni kaɗan bayan ta yi ƙasa a safiyar yau laraba a kudancin gabar tekun pacific na mexico amma ta kasance guguwa mai hatsari yayin da take kan hanyar ta zuwa cikin ƙasar rahoto na baya-bayan nan daga cibiyar guguwa ta ƙasa da ke miami ya ce otis na da tazarar kilomita arba'in daga arewa maso yamma da sanannen wurin shakatawa na acapulco mai tsananin iskar da ta kai kilomita ɗari biyu da goma sha ɗaya a cikin sa'a guda wanda ya sa ta zama guguwar rukuni na hudu a ma'auni biyar na cibiyar da ta auna guguwar ta yi kasa a kusa da acapulco a matsayin guguwa mai lamba biyar tare da tsananin iska mai cin nisan kilomita 270 a cikin sa'a daya masu hasashen yanayi sun ce tsakiyar otis za ta nausa zuwa kudancin mexico ya zuwa daren yau laraba hukumar ta nchc ta dakatar da sa ido kan guguwar da kuma ba da gargaɗin guguwa mai zafi a gabashin garin punta maldonado da ke gabar teku mai tazarar kilomita 245 kudu maso gabashin farko a jihar Guerrero. Labaran duniya kenan aka saurara daga dan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To ma jalla ba kamar yadda kuka ji a labaran duniya ba. a yau laraba wato an zaɓo mark johnson ɗan jam'iyyar republican a matsayin kakakin majalisa na amurka kenan labarin da ya kawo ƙarshen fama da majalisar ta sha tsawon kwanaki 22 tana kokarin zaɓo ɗaya daga cikin manyan mukaman gwamnatin amurka johnson mai shekaru 51 a duniya wanda ke cikin wa'adinsa na uku a majalisa kuma ɗaya daga cikin shugabannin republican a majalisar ya lashe zaɓe ne da ƙuri'u 220 akan ƙuri'u 209 na masu adawa yanzu shine mutum na biyu da zai iya gadon shugaban ƙasa baki ɗaya 'yan majalisa na ɓangaren democrat sun zaɓi shugaban marasa rinjaye ne hakim jeffries johnson ɗan majalisa ne daga kudancin jihar louisiana wanda ya tattara 'yan republican su mara wa tsohon shugaba donald trump baya a yunkurinsa na juya sakamakon zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2020 a jawabinta yayin ayyana johnson a matsayin ɗan takara wakiliya ellen stefanik ta ce johnson mutum ne mai zarfin imani mike ya yana cike ya cika dukkan sharuɗa na shugaba mai yi wa jama'ansa aiki cikakken lauya masanin doka kuma wanda ake mutunta shi mike ya sadaukar da rayuwarsa wurin kare mutuncin amurka 'yancinta da kuma farantawa amurkawa rai johnson ya samu amincewar taron republican ya zama ɗan takara da yammacin jiya talata bayan da wakilin republican tom emma ya janye takararsa a jiya talatan da yamma trump ya buga a dandalinsa na sada zumunta na true social da sanyin safiyar jiya talatan cewa bai san ima da kyau ba kuma ya kira shi da rhino kalmar nan da ke nufin republican in name only wato dan republican na suna ne kawai. To madalla daga nan Amurka kuma bari mu faɗa ƙasar Ghana inda ministan harkokin wajen ƙasar Shali Ayuko Bofe ta yi kira ga ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da su yi kokarin samar da zaman lafiya wurin warware rikici ta hanyar diflomasiyya da tattaunawa. Ayuko Bofe ta faɗa a wajen bikin ɗaga tuta don tunawa da ranar Majalisar Ɗinkin Duniya karo na takwas a birnin Accra tana mai cewa rikicin da ake fama da shi a duniya yana buƙatar haɗin gwiwa da yin aiki tare don tunkarin duk wani ƙalubale da duniya ke fama da shi ga dai Abbas da ƙarin bayani. An yi bukin ne da wani gajeren shagali tare da daga tutar Majalisar Ɗinkin Duniya da na gana abu da ke nuna ci gaban ƙasar wurin baiwa ƙungiyar ta duniya goyin bayanta. An yi gwajin hotuna na ayyukan majalisar tsakanin shekaru saba'in zuwa tamanin sa'an nan aka ja hankalin ƙasashe mambobi akan muhimmancin himmantuwa wurin fuskantar ƙalubalolin duniya tare da haɗa kai sai burin samun kyawawan rayuwa nan gaba. ministan na harkokin waje madam shelley ayyako buchwe ta ce nauyi ne da ke wuyan kowa gina duniyar ta tamu bisa tafarki na zama lafiya da ci gaba mai ɗorewa as a member of the United Nations Security Council and also a new member of the UN Human Rights Council. A matsayin mamban hukumar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya kuma sabuwar mamban Majalisar Kare Hakkokin adam na Majalisar Ɗinkin Duniya za mu ci gaba da aiki bisa yin amfani da doka da oda mu kuma tsaya tare da waɗanda bala'o'i sun ka abuka musu. A dalilin haka akwai buƙatar kowa ya taka nasa irin rawar ta tabbatar da cewar an yi aiki don samun zama lafiya da wadata yayin da ake amfani da kirkire kirkirin fasaha da za su kawo ci gaba mai ɗorewa. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a nan ƙasar Casabani ya ce yayin da kasar Ghana ke shirin yin babban zaben ta na shekara ta 2024 Majalisar Ɗinkin Duniyar za ta ci gaba da baiwa tsarin zaben ta ƙasar Ghana goyin baya yadda za a tabbatar da shigan kowa a tabbatar da gaskiya da adalci da kuma sakikin da zai tabbatar da samun abin da mutane ke muradi da kuma ba da gudunmawa ga samun zama lafiya da walwala a Ghana. I take this opportunity to extend our heartfelt congratulations Zan yi amfani da wannan dama in isar da sakon ya murna ga ƙasar Ghana akan nasarorinta da kuma ga dammawarta ga zaman lafiya da ci gaba da kuma ɗorewar haka yayin da duniya take fuskantar ƙalubale iri-iri sai kuma tunatar da irin kawace da ke akwai da kuma tafiyar da ke gabanmu wannan alama ce ta gobe da kowanne ɗan Ghana zai samu kulawa da mutunci da girmamawa mun tsaya daram bisa yin aiki da ƙasar Ghana muna masu mara wa Ghana da bari Ghana ta zauna lafiya tare da al'ummanta. Ko Malam Siba Sakibu na da wani tsokaci akan wannan kira da ministan harkokin wajen kasar Ghana Madan Shala Ayoko Butwe ta yi. Eh, za mu ga cewa kamar wannan al'amarin da ke gudana na tashen hankula bai saya a kasashen waje kada ba ya shigo muna nan kasashenmu na afirka saboda za ku ga cewa kasashenmu na afirka yau ana juye-juyen mulki saboda me saboda takura to kaga abu ni wanda yake wannan hukuma ko in ce kungiya na duniya wanda aka kafa ta domin haɗi kai da zaman lafiya ta iya ta karfafa gwiwoyinta a kasa da ganin cewa kaman an aje daidai a inda take wa'anda yake suna da karfin iko suna da karfin makamai suna cin zarafin wa'anda ke kasa da su wa'anda yake ba su da irin wa'annan karfi irin nasu to dai hakika wajibi ne ga shugabannin wannan hukuma ko wannan kungiya ta kawo hani ga wa'anga masu cin zarafin da jan kunni mai sanani to shine abin da muka ga cewa kamar idan an tabbatar da haka za a bayyana da daidaito da kuma adalci wanda shi shine maksudin kirkiro da zaman lafiya da kuma haɗin kai. Wata wakiltar ƙungiyar ɗalibai da matasan Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙasar Ghana ta ce shugabancin duniya ya tabbatar cewar an haɗa da matasa mafarki da ake yi na samun canji na gari a duniyar. Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Aka da Radwan Abbas to yanzu ko bari mu je ƙasar Kamaru. batun karancin man fetur ya jefa mazauna birnin yawunde babban birnin kasar kenan cikin mawuyacin hali musamman ga masu kananan masana'antu da masu kasuwancin dafa abinci da iyaye da suke amfani da murfu na gargajiya a gidaje wasu 'yan kasar sun bayyana irin wahalar da suke sha su wurin neman wato mai domin bukatunsu na yau da kullum wakiliyan sashen hausa maimunatu sadu ta hada mana rahoto akan haka Karancin man fetur ya sake bayyana a birnin Yawunde babban birnin kasar Kamaru da mutane da dama waɗanda suke amfani da mai suka ɗimauce kamar masu ƙananan masana'antu masu saye da sayarwa da kuma mata masu haɗa wuta don girki a murhun gargajiya ko murhu mai shan mai sannan ko sun doshi mashayar mai ba a samu man fitilan. Mun saurari manajar mashayar Ernest Wambo. Mako biyu kenan muke ce fuskantar rashin man fitila da wasunsu yana kawo mana cikas cikin kasuwancinmu musamman a halin yanzu da mabukata suka yawaita. Karancin man fetur ko man fitila ya haifar da cike kuce tsakanin al'ummar birnin musamman ganin cewa ƙasar Kamaru ƙasa ce mai arzikin man fetur kuma tana da mallakin kamfanin matatan man fetur na Sunara. Masu saye da sayarwa na man din a shaguna suna kokawa kamar Miss Serafin Kinfak da Mr. Janvier Fupaso. Na daɗe ina yawo da neman mai a mashayar mai da kewaye kamar a unguwar rompoint lonkak a2d da mashayar mai ta tradex imana babu komai ya zama mini dole na ajiye jarkata na zauna shiru et rester tranquille. Un jour, je me a riba an Comto a la voiture. Wata rana har yankin Comto na je da mota domin neman mai, amma har yanzu wasu lokutan har bariyar nake zuwa saboda mai ko dama na waɗanda ba bisa ka'ida ba har yanzu dai babu mai ɗin bana na fahimtar kamaru ban san wata rawa ake takawa ba lamarin ya fara ne da man fetur har yau dai ana fama. ana a commencé sur le cadran jusqu'à Wannan karancin man fitilan yana kawo cikas ga wasu mata masu dafa abinci sayarwa a kan titunan birnin. Mu saurari Miss Doris da ƙarin bayani. Salam bace ce. na je har unguwar van nema da na je wannan mashayar man ɗin suka ce da ni ba za su sayar mini sama da lita ashirin ba na yi ta roƙonsu amma suka ki amincewa ya zama mini dole na ɗauki lita goma haka zalika kristine saga ta tofa nata kamar haka Je fonctionne avec les plastiques. Yanzu dai muna amfani ne da leda ko tikan kwakwan manja. Da su nake hada wuta. Ekto da su nake hada wuta yanzu. Kuma da kendir muke amfani ko fitilan tarho saboda karancin man fitilan. Ba le, le telefon. a halin yanzu dai babu hukumomi da suka fito suka wayarwa al'ummar kasar kamaru kai dangane da wannan karancin man fitilan da ya bayyana ba zato ba tsammani kwatsam kawai aka tashi a wannan birnin na yawunde da karancin man fitila ko man fetur Maimunatu Sadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. A gaida Maimunatu Sadu da wannan rahoton. wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko bari mu shakata da wannan wakar. ku zo ku zaga a mata kar ku taba mini yar gata ku bar na kawai na yi masara babu irin cikin mata madalla a gaishe ka a wata waziri da wannan wakar yanzu kuma bari mu kawo muku tattaunawa da abokiyar aikin mu Hawwa Sharif ta yi da Malam Tijjani Muqaddas wanda yake wani shirin karatun yara wanda yake ziyara nan Amurka kuma majalisar ɗinkin duniya ko kuma sashen majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ilimi da gargajiya ta ba shi daman gudanar da wani karatu a nan Amurka. hawa ta tambaye shi ko shin shirin ba yara abinci a makaranta ya yi wani tasiri wurin zuwan yaran makaranta sai ya ce gaskiya ne a hukumomi a najeriya sun dade suna faɗan cewa wannan shiri na ciyarwa wato school feeding program shiri ne da ya kawo ci gaba ilimi da sauransu amma ni a gani na gaskiya shirin nan ba wani ci gaba da ya kawo a cikin ilimin najeriya domin maimakon to tun da aka fara shirin su yaran nan da ba sa zuwa makaranta karuwa suke ba raguwa ba kuma an ce an yi wannan shiri ne domin a rage yaran da ba sa zuwa makaranta da haka idan kika duba daga uh, 2021 zuwa yanzu yawan yaran da ba sa zuwa makaranta kamar yadda alƙalima suka ninkawa ma yi. kelan kin shirin nan da aka yi na ciyarwa a makarantu bai kawo mana wani ci gaba ya kamata a canja a yi wani shirin amma ba wannan ba to kenan kamar yadda ka faɗa in dai har shirin kenan bai kawo ci gaba kaga kenan an bata miliyoyi sun tafi an bata miliyoyi biliyoyi na naira kuma abin siyasa ta shiga da corruption wanda cin hanci da rashawa ya shiga cikin shirin kuma kowa ya san wannan shirin to yanzu tun daga ila kamar yadda ka faɗa ila da dama wasu ma sun riga sun hango hakan sun haska ma mahukunta irin wa'annan kuɗin da aka rika kashewa da sunan ce da ɗalibai ina kake gani ya kamata a ce yanzu an saka irin wa'annan kuɗaɗen misali hmm. gaskiya ne kamar ni a yadda sani na ya kai abu na farko a matakin ilimi da yake fara kawa ci gaba shine kamar yadda na faɗa infrastructure misali kamar yadda na kawo misali da wani gari da babu makaranta to a gina makarantar mana to idan aka gina makaranta kuma sai a fara tunanin me za a sa a makarantar na amfani da shi wajen karatu kamar kujeru kamar littattafai sannan a zo maganar malamai sannan ne kuma za a ka za a samu ci gaba a cikin ilimi amma idan ka zo ka fara abu daga sama ai kamar akwai makarantar ma da babu haka Baki da kuma watakila a cikin rekod ma ana ciyarwa a wannan makarantar to Allah shi eh, kyauta gaskiya ne ah, to kamar da na dan koro ta bangaren ɗazu kafin mu karkare game da yaran da ba sa zuwa makaranta wanda shine makasudin zuwan kamanan amurka don ta nan ka faro inda ka mm. tausaya ka tallafa ka assasa ka mm. fara da wannan makaranta ta sha ka tafi kuma Allah ya sa mata albarka yanzu har ta sa a sassa daban-daban a Najeriya. Mm. Ban sani ba ko kan taba kudanci ko ko su can ba su da matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta. Ai matsalar nan tana ko'ina. tana ko'ina a Najeriya babu bangaren amma dai ta fi yawa a bangaren a arewa maso gabas sannan sai a zo arewa maso yamma sannan sai a zo arewa ta tsakiya kafin a tafi can kudancin Najeriya. Kuna da niyya nan gaba Muna da niyya gaskiya, muna da niyya to amma abu ne idan aka ce babu tallafi to abu ne mm. da zai sha za ka sha wahala wajen ganin ka faɗaɗa shi har ya je wannan wajajen. Mm. Amma ina fata mm. bayan na gama wannan shiri a Amerika na je na faɗaɗa wannan shirin na ya shiga kowane bangare domin ni buri na a nan shine na bawa kaina target ina so a cikin shekara biyu ya zamanto a najeriya babu yaro ɗaya da baya zuwa makaranta kana ga hakan zai yiwu zai yiwu idan muka samu abin da muke so gaskiya ne wato haɗin gwiwa da ita gwamnatin domin a yanzu sati biyu da suka wuce sai na ga a wata jarida ta najeriya cewa za a buɗe makarantar shaka tafi ma yara dubu goma sha ɗaya a jihar Niger. to wani abin ya bani mamaki kamar yadda na karanta a jaridun najeriya mm. ce wannan makaranta shaka tafi tamu ce ai to tun da tamu ce kuma gashi na gani ita unicef mm. da ita gwamnatin niger state za su hada karfi da karfe su buɗe wannan makaranta ta shaka tafi ba su fada mana ba hawa sharif kenan a tattaunawar da malam tijjani muqaddas Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Ridwan Abbas da labaran wasanni. Wasanni a takaice. Kocin Black Stars ɗin ƙasar Ghana sai afiya ya bukaci masu koyar da ƙungiyoyin kwallon kafar kasa su tabbatar da matsayinsu wurin zaben 'yan wasa su kuma bijiri wa yi musu shishigi. Karkashin shugabancin Kete Kraka ana zargin shugabanni da yin kasalanda wurin kiran 'yan wasa zuwa ƙungiyoyin na ƙasa sai dai tsohon kocin wadda ya shugabanci Ghana zuwa gasar cin kofin duniya na shekara ta 2014 ya nace cewar masu koyarwa su yi tsayin daka wurin yanke shawara kuma kuma kada su ba da kai buri ya hau yayin duk wani matsi daga waje in kai koci ne kuma kai yadda wa kanka ana juya ka za ka samu matsala a matsayin kocin kungiyar ƙasa kamata ya yi ka tsaya kan ra'ayinka muna samun haka a matsayin club saboda a wannan wuri ne na raya 'yan wasa ba a matsayin kungiyar ƙasa ba in ji ku a tsohon wasan ghana muhammad polo ya nuna damuwa ainihin game da da yadda aka fi nuna sha'awa akan masu koyarwa na kasashen waje akan takwarorinsu na afirka dan wasan na accra ya bayyana cewar wasannin kwallo a afirka ya fi dacewa da amfani da masu koyarwa ko manijoji na kasashen waje wani sa'i ma ba su da ku takaddun shaida amma sai a fifita su kan ɗan gida da yake bayyana matsayinsa akan wannan lamari polo ya ce na mama mamakinmu 'yan afirka har yanzu mun fi yin imani da masu koyarwa fararen fata saboda a ganinmu sun fi mu kuma ba mu yadda da mu namu ba ba mu ba su dama wannan hurci ya biyo jawabin da kocin house of oak martin cooper ya yi ne kwanan baya inda yake nisanta kan shi da irin kuma baya da haas take samu aka kan bana musamman faɗi tashi da take yi na samun zura kwallaye a raga cikin premier league ghana kopman ya kai maza matsayin da yake faɗan kasa cin kwallo ai ba has kaɗai ne ba har black stars ma na da wannan matsala sai dai polo ya yi kira ga kofman ya daina neman wurin fakewa ya mai da hankali akan samun maganin magance kalubale da klaban ke fuskanta tsohon kocin lionel messi christopher galtia ya bayyanar da matsayinsa gabanin wasan al din cristiano ronaldo gabanin karawar da za su yi da klabin na saudi professional league afc champions league yanzu garcia ne ke koyar da klabin din katara aldo haile wacce za ta kara da annasar yau talata 24 ga watan oktoba kuda shi ne ke koyar da paris saint germain inda ya yi manejin din shahararrun 'yan wasa irin su lionel messi kylian mbappe da neman ala alamin ta shiga takarar na bayan da ta lashe wasannin ta biyu a AFC Champions League ta wagar ta Lewis Castle ta doke Denmark da ci biyu da ɗaya a wasan su na baya a Saudi Professional League Ronaldo da Anderson Talaska wannan su ya zura kwallo daga bugun tazara sun ka sake farfadowa zuwa ga samun nasara da yake magana akan haskawar da Al-Nassr ke yi cewa Galtier yayi na dubi wasan Al-Nassr na baya kuma a hakika na zazzolika da cristiano da talaska suka ci don haka tun farko abin yi shine mu kiyaye yin kuskure kusa da gidanmu kuma mu tsare baya da kyau gida da wannan muka so ƙarshen labarin wasannin Ridwanan Lamuktar Abbas Gausa na muryar Amurka Accra Ghana. a gaida rajuwan da wannan rahoton wasanni to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice a takaice jami'an kasar ukraine a yankin kasan sun faɗa a yau laraba cewa wani harin sama da rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin berslav inda ya kashe mutum guda rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun tsaron saman ta sun harbo jirage marasa matuka goma sha ɗaya da rasha ta harba a cikin dare rundunar sojin isra'ila ta sanar a yau laraba cewa ta kai hare-hare ta sama kan cibiyoyin mayakan hamas a zirin gaza tare kuma da kai wasu hare-hare kan sansanonin soji a siriya rundunar sojin ta ce wuraren da aka kai hare-haren na gaza sun hada da ramukan karkashin kasa na hamas da ma'ajiyar makamai da tashoshin harba makamai masu linzami shugaban kasar china shi jinping ya faɗa a yau laraba cewa kasar ta china na son yin haɗin gwiwa da amurka yayin da bangarorin biyu ke kokarin danne bambance-bambancen da ke tsakanin su domin yin aiki tare domin tunkarar kalubalen da duniya ke fuskanta a cewar kafar yada labaran china ta masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jule lazar gresham wadda ta shirya ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan dare mr david Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.